kuma hamisu birekan ya ce rashin haƙuri ne ya ja wannan matsala mun fito jiya mun gogi motan wani to da ya fito shi kuma na ba shi haƙuri to yana da kamar dan zafin rai gaskiya mun ba shi haƙuri ya ki haƙura ya haɗe mu maga baki ɗaya zaga to kaga wani in ka zage shi kawai ya baka wani ba zai baka ba abokina ne a gefe shine mai motan tunda ba da mota ta na fita ba tana gareji shine sai ya fito sai suka kaure da faɗa shi ma wannan dogari da yake zantawa da wakilin ma'abba isa ya bayyana cewar ai dan ma bai fusata bane